baiwa Allah nan ta zo wankin kai na ga ta gumi muna cikin gyara ta ce halal ina cikin matsala ni dai na duba na ga gashi har gashi gashi ya kai inda ya kai ga laushi ga tsawo to me kuma ya faru ta ce mijina ne na ce ayya me kuma ya faru ta ce ya zai min wai na yi kiba da yawa shi ya samu siririya siririya zai aura to amma baki san menene kuma ya fi wannan da hankali ba na je na gaya ma ƙawata na ce mata ga matsalin da nake ciki ta ce min ai yanzu magani ake sha wake da lokacin bata waye wani exercise kake bata ki akwai matar da zan hada ki da tana sai da magani kina sha yanzu sha yanzu magani yanzu sati ɗaya kin zabge na ce to shikenan aka kai ni gurin matan nan na je na sai maganin nan to yanzu babban matsalan shine da nayi magana mai karfi sai zawo in na tsaya a karkace sai zawo in na zauna a kujera sai zawo duk abin da zan yi sai zawo ko a shawa ne sai zawo to yanzu dai ya ce shi uzurin ma da yake bani ba ma na kiba ba bane yasa zai kara aure kashi nake a tsaye kuma sai ya tara min dangi na ya gaya musu ga uzurin abin da yasa na ce kash share hawayenki akwai sauran maganin ta ce akwai sauran ce to da kin je gida ki zama mai a shayi shi ma ya sha kin an je gaban dangi duk sai ai bayani ko kuwa ban ba ta shawaran kwarai ba jama'a